Mutane kimanin dubu ɗari takwas ne ake sa ran yi wa allurar rigakafin corona a yayin wannan kamfe ta tsawon kwanaki goma da ke matsayin ta biyu bayan wacce aka kaddamar a birnin Yamai a ranar 29 ga watan Maris ɗin da ya gabata. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi wa manema labarai ƙarin bayani game da tsarin gudanar da wannan aiki. Yanzu haka muna da kama a eh, dose na vaccine da ata wajen miliyon guda 900. Wannan launin biyu na wannan shaushawa duk mun samo su babu inda babu sutu cikin wannan kasar akwai guda da ake ce ma astrazeneca shine ake ma wanda ya shekara 55 bisa abin da ya sama kuma akwai sinopharm wanda ake ma ɗan shekara goma sha takwas abin da ya sama kuma kana da ɗoke da wani ciwo ko baka ɗoke duk wanda ya zo za a mai wannan shaushawa. Sabanin yadda a wasu ƙasashe mutane ke ɗari-ɗarin abin da suka kira illolin da ke tattare da allurar corona har yanzu ba a sami ƙorafi daga wasu ba game da sahihancin rigakafin a nan Nijar makonni kusan biyar bayan ƙaddamar da kamfan farko da ke shafar dubban mutane in ji Dr. Adamu Fumakwai Gado na asibitin ƙwararru Hospital General de Reference. cikin satin ga hudu an samu mutum dubu biyu da ɗari biyu da hudu da suka yi wannan shashawa a cikin wanga asibiti na hospital de reference to kun san kuma shashawa biyu ne ake yi aka maka ita wannan ta china aka maka ita yau kenan bayan sati uku sai a maka na biyu to kuma wa'annan na biyu su ma an samu mutum dubu ɗai da ɗari da goma ba mu samu matsala ba irin waga wadda za ta ce eh, mutum ya yi abun da zai shiga cikin wani hali hakan ga mai wuya. Domin tantance yadda mazauna birnin ya mai suka karbi rigakafin na COVID-19, ministan kiwon lafiya ya leƙa wasu daga cikin cibiyoyin da aka keɓe don wannan aiki. Taron mutanen da suka fito na nunin abin ya samu karbuwa. To ni na zo na yi ta farko hudu ga watan da wuce. Yanzu aka samu sati uku muka da in ta biyu to ni gaskiya na yi ban samu koyin ban samu matsalar koyin ba ban shiga ko ciwon kai ko wani matsala mm. yanzu na zo in tabi masu jita-jita ɗin nan su su rigakafi ne an kawo mana kowa ya zo ya yi na mai da komai daga Allah ne dai. Servis ɗin muka ɗan yi lissahi muka gani sai muka taho gaba ɗaya mai rigakafi wannan ciwo game duniya ƙara mutum ya yi rigaki premier dose kita ce zan dauka a tsakiyar watan jiya ne jamhuriyar nijar ta karbi tallafin alluran astrazeneca 350 a ƙarƙashin shirin covax mai hangen tallafawa ƙasashe matalauta makonni biyu kenan bayan da hukumomin ƙasar suka karbi wani tallafin ƙasar china mai kunshe da allurar sinopharm 400 mafarin kaddamar da wannan kamfe a dukkan faɗin ƙasar mai yawan mutane miliyan 22 Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.